Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله dama saurari assalamu alaikum radio voh hausa kamo a cikin shirin sana safiyar yau asabar muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya ba nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare shirin nan na duniyar ma a yau na nan tafi daga nan sai mu kawo muku shirin na muleka iran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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara juyin musulunci na iran sun yi da keta horon masallacin kudus da 'yan sahayuniya suke yi majalisar harkokin wajen kasar jamus ta kai ziyarar aiki jamhuriyar nijar gwamnatin tarayyar najeriya ta buɗe tattaunawa da barayin daji ta yanzu ga cikakkun labarin dakarun kare juyin musulunci na iran sun yi tir da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahayoniya suke yi a wata sanarwa da dakarun kare juyin musulunci na yadda suka fitar a jiya juma'a sun yi tir da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suke yi wanda laifi ne mai girma har ila yau sanarwar ta ce abinda 'yan sahiyoniya suke yi zai kunna wutar sabon boran intifada da zai zamar wa 'yan sahiyoniyar alaƙaƙai da masu goyon bayansu a cikin wannan yankin a jiya juma'a da asuba ne da. 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kutsa cikin farfajiyar masallacin kudus tare da jefa hayaƙi mai sa hawaye da kuma kama falasinawa 400 wani sashe na sanarwar dakarun kare juyin halin musuluncin na iran ya ci gaba da cewa abinda 'yan sahaniyar suka yi na keta hurumin masallacin kudus kuma a cikin watan azumin ramadan mai alfarma tare da jikata faran hula 150 ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba yaman ta bayyana cewa kai da komowar sojojin amurka a tekun red sea yana cin karo da batun samar da zaman lafiya shugaban tawagar yaman akan tattaunawa zaman lafiya muhammad abdulsalam ya faɗa a jiya juma'a cewa kai da komowar da sojojin amurka suke yi a tekura red sea yana cin karo da batun zaman lafiya a yaman da washington ta riya cewa tana goyon baya abdulsalam ya wallafa sako a shafinsa na twitter cewa abin da amurka take yi wani yunkuri ne na sake karfafa killace ƙasar yaman da kuma ci gaba da kai mata hari a cikin kwanakin bayan ne dai amurka ta bayyana cewa za ta yi wani atisayen sojan ruwa tare da ƙawayenta a kan tekun red domin abin da ta kira ƙarfafa tsaro a yankin da kuma mashigar ruwa ta babul mandab shi kuwa mataimakin ministan harkokin wajen gwamnatin sana'a hussein al'azi ya bayyana cewa tsagaita wutar da aka shelanta tana fuskantar hatsarin rushewa matukar ba a daina keta ta ba kuma ba a bar jiragen ruwa suna kai da komowa ba cikin sauƙi. saudiya da ƙawayenta na yaƙi sun ci gaba da keta tsagaita wutar yaƙi da aka shelanta a farkon watan nan na ramadan mai alfarma inda ranar laraba da ta gabata jiragen yaƙi suka yi shawagi a gundumomi da dama na yaman tare da kai hari har sau uku to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran Ministar harkokin wajen kasar jamus ta kai ziyarar aiki jamhuriyar Nijar. ministan harkokin wajen kasar ta jamus anelina babok ta isa birnin yamai da ta samu kyakkyawar tarba daga shugaban kasar muhammad bazoum bangarorin biyu sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen nasu a fagagen fada da ta'addanci da kuma sauyin yanayi minista ta bayyana cewa ƙasar ta jamus tana son bayar da taimako mai ƙarfi a kan batun kare muhalli a cikin shekaru kaɗan masu zuwa hakanan kuma tana son taimakawa a fagen tsaro da ilimi domin batutuwa ne masu matuƙar muhimmanci bugu da ƙari minista harkokin wajen ta jamus ta kuma gana ta kwaranta na jamhuriyar niger hasumi masaudu tare da bayyana cewa jamus ta bayar da taimakon kudin da suka kai euro miliyan 100 ga 'yan gudun hijira a yankin sahel barbok ta kuma ziyarci yankin kudu maso yammacin kasar inda ta ƙara cewa jamus din za ta bayar da karin wasu kudin da za su kai euro miliyan 15 ga shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da abinci. gabanin isa ta jamhuriyar niger ministan harkokin wajen kasar ta jamus dai ta fada ziyarar kasar mali gwamnatin tarayyar najeriya ta bude tattaunawa da barayin daji ministan watsa labaru na tarayyar najeriya lai muhammad ne aka nakalto yana sanar da cewa an bude kafar tattaunawa da barayin dajin da suka kai wa jirgin kasa hari a cikin watan maris kan hanyar abuja zuwa kaduna wani daga cikin dangin waɗanda aka yi garkuwar da su ya shaida manema labaru cewa sun ji daga bakin layin muhammad cewa gwamnati ta buɗe tattaunawa da barayin dajin dr jimo fatai wanda shine mawakiltar iyalai da dangin waɗanda aka yi garkuwa da su ya ƙada cewa sun sami tabbaci daga gwamnatin tare cewa an buɗe tattaunawar da 'yan ta'adda dr fatai ya ƙara cewa mun ji daɗin haka kuma muna jinjina ƙoƙarin gwamnati sai dai muna kira da a ƙara azama a kan batun kwanaki tara bayan kai wa jirgin ƙasa hari banayin sun saki babban manajan bankin aikin gona alwan hassan bayan sun karbi kuɗin fansa da suka kai naira miliyan 100 kamar yadda jaridar daily post ta nakalto to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mustapha Adam da kuma labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin ku Hassan Barka ya shirya zai shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da tsawon firaministan Jamus a Mali. To gaskiya mu abin da za mu ce ma 'yan Mali su kama jikinsu kuma kar su da sojin wata ƙasa su zo su yi sansani a ƙasarsu. Haka zalika mu ma Nijar ba mu yarda ba da wata ƙasa ta zo ta kafa mana rundunar sojojinta a nan ƙasarmu kamar yadda shugaban ƙasa ya mana alkawari a kwanakin baya ya ce zai ɗauki soji dubu biyar a horar da su saboda yaƙi da ta'addanci ta wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗi shine mahuta na gode ku tashi lafiya mai magana asai na omar daga birnin tamagaram na jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen sana BOH muna godiya da irin dama da kuke bamu muna sofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna suwa kwarya to alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi eh, da mu rika kokari muna halartar sallar tarawi idan kuma aka kare sallar tarawi mu rika dauriya muna tsayawa muna wato yin shafa'i da wuturi tare da liman domin shafa'i da wuturi tare da liman a cikin wannan lokacin yana da amfani fiye da ka je gida ka yi shi kai kadai insha'Allah Allah idan an kare shafa'i da wuturi idan kana so kana iya yin sauran nafilfilinka idan ka ga dama na gode sashen hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa jamhuriyar nijar mazaunin ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana raba mai aski shugaban kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu domin tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da suke cinye mana tuwo a akushi. Eh a wannan rana zan yi tsokaci ne da tunatarwa dangance da al'umma musulmi a wannan wata mai daraja mai alfurma mai falala da Allah riga ya nuna mana shi lafiya ya nuna mana shekara lafiya na cewa lokaci ne yi wanda ya kamata mu kula da juna mu da sada zumunta da mu musamman ma ga masu hannu da shuni ga wanda Allah ya hore musu ya ba su damar da za su iya yin aikin alkhairi a yanzu ne kake yin aikin alkhairi wanda za a lallum kama shi fiye da yadda kake tsammani ya kamata mu tuna idan mun bude bakinmu idan mun sha akwai talakawa da dama al'umma waɗanda ba su samu damar yin hakanan kin ba mu rika tunanin da na kasa da mu wanda ba su ci ba wanda ba su sha ba a lokacin da zaka sha ruwanka ko lokacin da zaka yi bude bakinka ko kuma lokacin da zaka yi saur akwai al'umma ma mabukata masu yawan gaske ya kamata mu waiwaya gare su mu tallafa musu mu taimaka musu domin su ma su san da cewa sun shigo cikin wata mai alhurma wata mai daraja wata mai falala kuma a ƙasar musulmai assalamu alaikum rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na in bayyana abin da yake shimuntuwa ƙwarya ina kira ga 'yan najeriya da kasashenmu da sauran mutanen kasashenmu na afirka baki ɗaya, mu sa kasashenmu a cikin addu'in ci wannan watan ramadan mai albarka allah subhanahu ta'ala ya bamu zaman lafiya da gwamamme a kasashen mu afirka baki daya tuntunin da ake yi a yankunan arewacin najeriya da gabashin najeriya yamma maso arewa a cikin najeriya da sauran mu na afirka allah ya ba mu zaman lafiya allah kawo mana karshen sinuna da ake yi a mu na afirka shine abin da yake ci mun a ƙwarya ina kira ga yan uwana musulmi a duk inda suke don allah mu sa mu cikin addu'o'i da ake yi yanzu a cikin wannan watan ramadan allah ya ba mu zaman lafiya daga nakawar kullum usaini sabon yaro dan Sani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rashin jihar Bauchi. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Gwalilawan Ali Gamadan ana so ku bani dama na yi kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu hakan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko ce suke fuskanta a ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa su hannun nagari har a sa su hannun mutane adalai wanda za su bika wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwarmu ko da ba mulki muke ba ko da gidanmu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam hassan barka fatan kana ibada cikin koshin lafiya na ka gwani lawan ali gamadan angon na najatu alhaji adamu katsin to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyin su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma sai a saurari shirin nan na muleka iran Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na ƙasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai mayar da hankali ne wajen ci gaba da kawo muku muhimman wurare masu jan hankali a nan kasar Iran. To ba ta da lokaci ba bari in kawo muku bayani game da ƙauyen Kundar da ke birnin Karachi na kasar Iran. Shi dai wannan ƙauye yana ɗaya daga cikin ƙauyen da ke gefen birnin Karachi da ke lardin Alburs wanda ke makwabtaka da babban birnin ƙasar Iran wato Tehran wato Tehran. kuma yana ƙarƙashin babban birnin tehran ne kafin daga bisani a bashi 'yancin cin gashin kai ya koma lardin alburs yana da wuraren zuwa na yawon bude ido masu tsohon tarihi da yanayi mai jan hankali yana da yanayin ruwa mai kyau da iska mai daɗi kuma yana da nisan kilomita shida da babban birnin lardin na alburus da ke arewa gabashin birnin na karaj har ila yau ƙauyen kundar yana ɗaya daga cikin muhimman wurare na yawon shakatawa a birnin karaj da ke lardin alburus kuma yana da yanayi na ɗabi'a mai kyau kuma abin kallo akwai abubuwa masu jan hankali da sanyaya rai akwai lambun 'ya'yan itatuwa to wanda kana yin ido biyu da su kuma za ka so ka kawar da idanuwanka ba daga kallon su don haka duk wanda ya sanya kafarsa a wannan ƙauyen to zai yi burin dama ya koma ya ci da rayuwa a cikinsa. akwai iska mai sanyi da take kadawa da kuma tsaunuka da ke kewaye da wannan ƙauye daga cikin abubuwan ɗabi'a da wannan ƙauyen ke banta da su akwai lambunan furanni na ɗabi'a da kuma koriyar sahara da aka kirkira mai ban sha'awa a kewayen ƙauyen na kundar babbar sana'ar da mutanen garin suka dogara da ita ita ce noma ko muhimman abin da suke nomawa shine alkama adas da sauransu a da ana kiran wannan ƙauyen na kundar da suna durnis an ce ana kiransa ne da wannan suna saboda ɗaɗɗin abubuwan da suke da su kamar kwalta da sauransu wanda tarihinsu yana komawa ne tun zamanin daular ƙajar da safawi har ila yau ana iya jingina asalin sunan wannan gari saboda hanyarsa tana isa zuwa kabarin imam zade dawud wato ɗaya daga cikin 'ya'yan a'imma alaihimu salam wanda aka yi masa kabari a ƙauyen tsakanin kabarinsa da wannan garin akwai tafiyar sa'o'i shida a wani hannun kuma ƙauyen kundar yana da tsirrai da itatuwa daban-daban masu yawa haka kuma akwai itaciyar te wadda ake katako da ita wanda shi ne katako mafi inganci a duniya to bari kuma mu leƙa wasu daga cikin wuraren kallo da ke ɗaukar hankali a birnin na kundar da masu sha'awar yawon buɗe ido za su so su yi burin zuwa misali akwai kabarurruka da wurare da ruwa ke kwararowa ɗaya daga cikin abubuwan da ke bayyana daɗewar wannan ƙauyen shine kasantuwar idanuwar ruwa mai tsarki da ake kiransa da suna ruwan murad wanda ke kusa da wajen bautar anahid ana faɗin cewa saboda tsarki da yankin yake da shi a wancan lokacin ya sa mata ne kawai aka bawa damar ɗiban ruwa a wannan wurin wani daga cikin alamomin daɗaɗɗun ababen tarihi da ke yankin su ne tsoffin gine-gine da aka nuna ƙwarewa da amfani da fasaha gine-gine ta ƙasar iran wajen gina su to ma saurare ga shi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa a biyo mu bashi a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban bayani game da irin abubuwa masu jan hankali da suke kunshe a cikin wannan ƙauye ko kuma wannan gari na kundar to kuma zan daga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke ci gaban shirin amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng saboda hana ku da shirin alƙadar mubarak don gabatar da shirin na musamman kan azumin watan Ramadan inda zai kama mana tafsirin Alkur'ani mai girma ai saurari lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama. don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don girman manzonka don darajar alƙur'ani Allah ubangiji ka karɓi ibadunmu a cikin wannan wata mai tsarki kuma gashi mun kusa rabin wannan wata yau cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna sha hudu ga wannan wata na ramadan mai albarka to a daidai wani lokaci mun kasance a cikin sura suratul lail kuma mun kawo ƙarshen tafsirin ta jiya cikin yarda Allah yau cikin yarda Allah za mu tashi tafsirin suratul duha wannan sura suratul duha kamar suratul lail da ta gabata ita ma makiyya ce wato sura ce wacce aka saukar da ita a makka kuma ayoyinta goma sha ɗaya ne abubuwan da ke tattare a dunkule a cikin wannan sura kamar yadda ainihin ya zo a cikin wasu ruwayoyi wannan sura ta sauko ne daidai lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cikin wani hali na kunci saboda wato wani ɗan lokaci da aka ɗauka wahayi bai sauko a gare shi ba sannan kuma ga maganganu na ɓatanci da ainihin maƙiya suke yi masa dangane da yankewar wannan wahayi na ɗan wani lokaci to sura ɗin ta sauko ne domin ta ƙarfafa zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ta kasance ta zo ta ba shi wani ƙarfi sabon ƙarfi sannan ta kuma yanke dukkan harshe harshe harshe na ɓatanci da makiya suke faɗa suke yawo da maganganu a game da yankewar wahayi to wannan sura ta zo don ta ƙarfafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura da farko dai ta fara da rantsuwa ne da abubuwa guda biyu sannan ta kuma ci gaba da ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bishara cewa ubangiji ba zai bar shi ba har abada ubangijinsa yana tare da shi sannan take ainihin bashi bishara da cewa ubangiji zai ba shi abubuwa daban-daban har sai ya yarda da abubuwan da Allah zai ba shi to daga nan sura ɗin ta ɗauko waɗansu abubuwa daban-daban na wasu ɓangarori na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin a yi masa wahayi wasu abubuwa ta mana ishara ta gaya mana dangane da wasu al'amura na rahaman Allah subhanahu wa ta'ala wadda take ta wajen kare wannan rasulullah wannan mazo na Allah subhanahu wa ta'ala to a cikin ƙarshe-ƙarshen sura ɗin sura ɗin ta zo da wasu abubuwa na umarni ga rasulullah da kuma duk mutane wajen ƙoƙarin kulawa da marayu da kuma mutane waɗanda suke masu tambaya sannan da kuma nuna ni'imar da Allah ya yi wa mutum ni'imar Allah mutum ya kasance mai yin nunawa da godiya ga ubangiji wa ta'ala akan wannan ni'ima idan kuma muka zo bangaren ainihin falala ɗin da ke tattare da wannan sura to akwai falala da tare da cewa wata riwaya ta zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk mutumin da ya karanta wannan sura to zai kasance daga cikin mutanen da Allah ya yarda da su sannan ubangiji zai bai wa manzon allah muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama dama a ranar kiyama ya yi ceto ga wanda ya lazimci karanta wannan sura sannan shi wanda ya lazimci karanta wannan sura yana da lada goma da adadin dukkan wani maraya ko kuma wani mabukaci a duniya duk wani maraya a duniya da kuma duk wani mabukaci guda ɗaya to kana da lada goma akan kowanne yaya kuma muka ga adadinsu da yawa a cikin duniyar nan to waɗannan duk suna daga cikin falalan karanta wannan ainihin sura suratu buha sannan wannan da muke ta zancen falala na karanta ta fa falala ne na karanta ta amma ga wanda ya karanta ya kuma yi aiki da abin da ya karanta din ba kurin karatun da sauti mai kyau da ɗaga murya da waye amma kuma in an zo wajen aiki a nemi mutum a rasa ba a'a duk wannan falala da ake magana na karantawa karantawa karantawa karantawa da kuma yin tuntuntuni cikin ma'anoninta da kuma ainihin yin aiki da abin da ke tattare da sura din to akwai ruwaya da ke nuna cewa ita wannan sura suratul duha wato wadda bayanta za a sami ko kuma a gabanta za a sami suratul inshira alam nashra laka sadrak to malamai suka ce da wannan sura din da suratul duha da suratul inshira alam nashra suka ce ai gaba su sura ɗaya ce kurin ana bambance su ne tsakanin wannan da wannan ake yin bismillah amma gaba su sura guda ce saboda haka ne suka ce a lokacin sallah in mutum ya fara da suratul buha to bayan ya yi misali a ce mutum sallah yake yi to lallai bayan ya karanta suratul buha wajibi ne kuma ya karanta suratul inshira alam nasra halaka sadarak wannan amma abu ne wanda yake ya ta'allaka da mazhaba din ahlul ta alaihi salam so kuma kamar wannan nema ma suratul fil da suratu eh, ilafi su ma ma kamar haka suke in an zo a cikin sallah in an karanta fil ba a tafiya sujjada ko kuma a ce an wadatu da wannan sai an karanta suratul fil a eh, suratul ilafi ita ma to abin da yake gudana shine cewa idan muka duba eh, ita suratul duha da suratul inshira kamar yadda muka magana ko kuma muka yi bayani a kai za mu ga cewa abubuwan da suke tattaunawa abu ne guda ɗaya kai ka ce kurin ci gaban ita suratul inshira ci gaba ne na suratul duha inda Allah ta'ala ya fara magana akan manzo da wasu abubuwa da suka shafe shi haka ma ci gaba din alam nasra halaka sadarak wa wada'ana anka wizrak zaka kamar ci gaba ne na suratul duha shi yasa malaman fikihu musamman na mazaban ahal baitu alaihi salam tunda su gaba ɗaya sun taru akan cewa lalle a cikin sallah idan mutum zai karanta sura dole ne mutum ya karanta sura cikakkiya ba a karanta wani bangare na sura a cikin sallah sai suka ce to idan mutum ya zo zai karanta sura din bayan ya karanta suratul buha to wajibi ne ya kuma ainihin karanta suratul inshira alamun nashira halaka sadarak domin su gaba daya kamar sura daya suke tattare da juna to wannan duk suna daga cikin wasu abubuwa da suka tattaru suka yi ainihin wasu abubuwa a dunkule na wannan sura suratu duha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Allah yana rantsuwa da lokacin hansi da kuma dare idan ya lullube da duhu. wadda ودعك Ubangijinka bai barka ba kuma bai ki ka ba. Kuma haƙiƙa ta ƙarshe wato lahira ta fi maka daga ta farko wato duniya. ولسوف يعطيك ربك فترضى da kuma to dangane da wannan sura suratul duha akwai sababin saukar ita sura ɗin sababin nuzul ɗinta an ruwaito daga ibn abbas yake cewa wahayi ya yanke daga zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam har na tsawon kwanaki goma sha biyar waɗansu mushrikai sai suka zo suna cewa ai ubangijin muhammadu ya rabu da shi ya ma fushi da shi to wannan sai suke cewa da a ce abin da yake gaya mutane daga Allah ɗin ne da gaske to ai da wahayin ya ci gaba ba tare da ya yanke masa ba me yasa ya yanke to sai wannan sura ɗin Allah subhanahu ta'ala ya sakko da ita duha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala to kaga wannan kamar raddi ne ga waɗancan mushrikai da suka zo suna yin maganganu akan cewa wahayi ya yanke wa manzo sallallahu alaihi wasallam to wata riwayan kuma take nuna cewa ainihin aya din ko kuma sura din ta sauko ne a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mala'ika jibrilu lokacin da ya zo masa sai yake cewa ka zo amma baka zo mun ba har sai da na nemi ina shauƙin na ganka sannan ka zo mu sai mala'ika jibril yake cewa ai ni ma ina da shauƙi matuƙa a ce na zo wajenka amma ya kamata kasancewa ni fa bawa ne wanda ake umarta ta kuma mu ba ma saukowa sai da umarni na ubangijinka saboda haka in ka ga mun sako zuwa ga wani to umarni ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan wasu sun bayani wasu kuma suka ce ainihin yahudawa sun tambayi manzo ne sallallahu alaihi wa sallam dangane da naini da ashabul kahafi da kuma al'amura na ruhi to lokacin da suka tambaye shi sai ya ce to gobe zan sanar da ku su yahudawan bayan sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma wai a lokacin da ya ce gobe zan sanar da ku bai ce insha Allahu ba saboda haka sai wahayi ya yanke masa har zuwa wannan kwanaki din wahayi bai sauko masa ba sai manzo ya kasance ya shiga kunci domin waɗannan makiya sun kaso sun so sun taso shi gaba suna ta maganganu akan me yasa ainihin manzo ubangijinsa ya rabu da shi ba tare da ya kasance ya sauko masa da wahayi ba to sai wannan sura ta sauko domin ta nuna cewa ba haka bane abin da suke faɗa to amma dai eh, malamai masu tafsiri ko kuma malamai mufassirai na mazhaban alibeci sun ce wannan ba gaskiya bane domin wannan bayani na cewa wai yahuda ne suka yi wa manzo tambaya bai ce insha Allahu ba sai Allah ya yanke masa wahayi to domin abin da zai iya fitowa cewa ba daidai bane ba gaskiya bane wannan ruwaya din domin ai su yahudu ba su kasance tare da annabi sun zo har za su yi masa maganganu ba bisa yadda tarihi ma ya tabbatar sai da manzo ya kuma madina ita ku, wannan ainihin sura suratu duha ta sauko ne a makka saboda haka wannan magana kamar inda malaman tafsiri na mazaban alibi suka tafi ba gaskiya ba ce to alaiha duk waɗannan suna daga cikin maganganu da aka sauko dangane da waɗannan ainihin bayanai na dalilin sababin nuzulin wannan ainihin sura suratul duha to amma ruwayoyi sun yi sun sabani akan cewa to shin wannan yankewar wahayi kwana nawa ne wahayi ya yanke wa manzo kafin saukar wannan ainihin sura ɗin? waɗansu suka ce kwana goma sha biyu ne waɗansu suka ce kwana goma sha biyar ne waɗansu suka ce kwana goma sha tara ne waɗansu suka ce kwana ashirin da biyar ne waɗansu ma suka ce kwana arba'in ne akwai ma ruwaya da take cewa darare biyu ne ko kuma darare uku wallahu a'lam to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. da ƙarshe kuma sai shirin na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan haɗa la yau barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin su sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da saifi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na kama wasu 'yan najeriya dozin guda masu damfara hanyar sadarwar intanet a ƙasar gambia rahotannin daga gambia sun ce hukumomin kasar sun kama mutane sha uku ne da ke damfarar mutane ta hanyar intanet mutum sha biyu daga cikinsu 'yan najeriya ne guda ɗayan kuma mutumin saliyo kamar yadda kafar labaran ta tabbatar wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. hukumar hana shan fatauci da miyagun ƙwayoyi ne ta kama mutanen a all yundum da ke yankin yammacin gambiyar kamar yadda rahotannin suka bayyana music domin tattauna wannan babban matsalar ne muka gayyato malam mustapha inuwa khalifa wani masanin kabli da ba'idin kwamfuta da ke garin jos ta jihar plateau nigeria don tattaunawa da shi malam khalifa a cikin abubuwan turawa suka yi na kwakwa an yi akwai abin da ya tsubar kwamfuta kuwa wato na'ura mai kwakwalwa wato wato a gaskin lamari a wannan karni da muke ciki yana wuya a samu wani abu dai ba nan ga wanda wanda fasaha ta kashin da ya kai kwamfuta Kudin ta kalli yadda aka tsara ta wato tana da gefe guda biyu tana da abubuwa da ake cikin hardware wato wanda muke iya rikewa kamar ka ce hawayar hannunka wayar kuma tana da wani ruhi a cikin shi irin shi software Khalifa yanzu me kwamfuta take yi me ba ta iya yi a wannan zamanin wannan ciwon to wasu mutane masana na maganin cewa za a kai wani lokaci da kashi tamanin na dan adam da za ka gani sai ka same su kwamfuta ta ba da gudunmawa wajen kira kera su wato ta ba da gudunmawa wajen wani bangaren su aka ga wato kamar mun zama kamar robot kenan mutane ne na tafiya amma da kwamfuta ta ba da gudunmawa wajen halittar su Malam Khalifa me yasa ake ce masa na'ura mai kwakwalwa? Wato akwai akwai wani abu da ake kira professor a ciki professor nan ne yake fi aiki kamar haɗe da wancan software da na faɗa maka ruhin nan ne yake lissafi wato abin lissafi ne lissafi ne da ake kiran shi logical wato a sanya zan kisa logical eh, lissafi da hausa ba wato yana lissafi ne kamar da ɗan adam ke lissafi idan abu kaza ya faru to abu kaza ya faru wannan profesan da ake aka sa wa shi kwamfutar ta zo da shi ya gani da wannan shi ruhin shi ne yake sa sai kwamfuta mu ba ta umarni ita kuma sai ta ita aikin da muke so kamar yadda dai dan adam yake tafi wanka ce mai buɗe min kofa ka buɗe ne za ka ga a wasu wurare in kwari za ka je kusa da kofa ta buɗe a'a in ka ga kin ga abu kaza yi kaza if kin ga abu kaza den yi kaza wannan abin shi sa aka yi kiranta kwamfuta mai kwakwalwa yi mashin mai kwakwalwa. to malam mustapha irin wannan abubuwa da kwamfuta take da shi wato ya sa jama'a sun lakance ta ba lakani na wasa ba har ma gashi a wasu 'yan najeriya guda goma sha biyu a ƙasar gambia da kuma wani mutumin saliyo guda ɗaya wanda suke wa mutane dabara suke musu zumbacin abinci ta hanyar kwamfuta ya wani abin ke kasancewa ne malam khalifa harkan harkan zamba cikin aminci da kwamfuta abu ne da ya dan dafe da yin shi wato idan yana nau'i ne na abin da ake kira kwamfuta crime wato amfani da kwamfuta wajen aikata laifuffuka shi wannan kwamfuta crime din nan kala biyu ne akwai abin da ake kira physical crime wato wanda za ka yi amfani da kamar karfi haka ko jikinka wajen tsabbaka shi ala misali mutum ya sawa ɗakin kwamfuta wuta ko ya sace kwamfuta na physical crime sunan shi akwai logical crime ko wanda ake amfani da su wa'annan kamar software din wannan ruhin-ruhin a committing crime a committing wani laifi da kwamfuta to shi zan baka misali ɗaya ne akwai abin da ake kira salami technique salami wato salami kamar abdulsalam to salami technique wanda na ga yana da alaka da wani mutum ne ta ce ya zo america yake dan ciciran kuɗi to duk kusan bankuna yanzu ka kalla a nan kasashe masu tasowa saboda ba mu da wasu dokoki masu ƙarfi za ka gane cewa yau kana da kuɗi Allah misali kana da dubu ɗaya ba goban ka je taɓa taɓa kuɗin sai ka ga an taɓa maka naira talatin to shi ta tallin nan naira talatin talatin din na alal misali an taba akan miliyan ɗaya ga miliyan talatin ya tashi kenan to wannan wani abu ne da an rasa gane wane ne yake ma'aikatan bankin ne daga waje ne to a takaice dai shi tsarin yaudarar mutane ka ciro kuɗinsu ba tare da sun sani ba ko kuma sun sani wani hanya ne da ake amfani da shi wannan software zai iya yiwuwa daga cikin bankin su ɓarayin nan suna haɗe da mutane wasu mutanen sun dizainin wani program da zai je bankin ya ɗebo musu sirrukan mata yau wato zai yiwuwa sun je sun haɗa baki da mutanen bankin sun ɗebo musu sirrin mutane sun ba su sai designing dizainin software wannan ruhi kenan da za a ce za a ce maka adanna danna kaza da ka danna kawai shi kenan sun riga dama sun designing program da kawai yana da access to account ɗinka ya wuce sai ya ciri kuɗi a dai hanyoyi ne da suke bi na designing software wato shi wannan ruhin kuma suke dabaru na iya saboda ilimin mutane duka kusan kowa yanzu ya da alaka da kwamfuta ne su dinga samun access wato hanyar shiga akan ɗin mutane suna wannan iban iban kuɗin. to malam khalifa yanzu a aje ko aje ko a gefe kuma su ilimin wannan na'ura ta kwamfuta misali wani bello da mudu ne haka yana da kuɗi mai yawa ya sa a cikin ya yi ajiya a banki ya za a kare kansa daga wannan bala'i na batun sata a cikin ajiyarsa eh, wato hanyoyi ne da za iya mu iya kallon ta abu biyu hanyar kare kai da farko dai su bankunan dole su in dai har ne za su yi internet banking wato harka da internet wajen sada hada masu account da kudin su dole su tsara hanyoyi da dama da zai kare masu ajiya alal misali za su yi wani wani software da zai lokin duk wani access ko da mutum ya taba yana kokarin shiga account din wani wannan software ya alatin wato ya zama kamar yana triggering alarm kenan na fara kokarin shiga su ɗaya su biyu haka ina gwada password zama ya blocking ina ko ya sanar da su na farko kenan amma duk wannan fa ba zai yiwu ba idan babu doka mai tsauri doka mai tsauri ko a ƙasashen da suka ci gaba doka mai tsauri ne ya saka dole mutane suke gidan shi wannan laifi na na satan kuɗin mutane akwai ƙasashen da in ka yadda kamar salami ta da na kira na farkon nan shekara ashirin da biyar ne talatin amma ka samu a ƙasashen masu tasowa babu wani abu da ya shafa haka kawai za a iya ma wanda suka je suka kama kan kankace ko an kaza mutum ya dawo titi yana yawo kuma dokoki masu tsauri su ne kan kare ma masu ajiya idan kuwa ba a yi hakan ba to za su so da yawa mutane na tsoron dan ko yanzu a nan a tituna kan za a ga wasu suna tsoron harka da banki da ka sa kuɗi ko mutum zai kira ka ko cikin dare ta jin ala ka rasa gaskiya ka je bankin babu wani labari kai dai kawai ka shiga wani hali kenan. to malam halifa kana magana kasashe masu karfi kenan masu aiki da doka yadda ya kamata to amma kamar mu misali kamar mutanen afirka yaya za a yi mana da gwamnatoci gashi ma ba ruwan sha ba lantarki ba tsaro an yana sai yin wani abu game da wannan abin da ke faruwa a bankin nan kuwa? yakin eh, gaskiyar magana ta hukumomin ne tuku. sun sa a zuciyarsu kamar da ka kira ruwa da wane duk nan da ruwa da hanya da wane ne in suka sa zuciyarsu za su yi koyaya za su kwatanta to in a gefen kwamfutan ma za su sa za a yi dokokin masu tsauri zama akwai doka mai tsauri kuma a tabbata an tabbata ta wanda ya taɓa ko da ma'aikacin bankin ne aka samu hannun shi ya tabbata ya tafi wannan shekarar. a hanyoyin da kuma idan kuɗin alal misali an cire a kan yaki ko an san kawai zama za a iya wanda kuma aka samu hannun a tabbata an tabbata an idan ba a yin ba shi kuma zai zo yana taɓa yana dokokin a economy wato tattalin arziki na ƙasa za ga mutane ba su damu da bankuna ba za ga mutane ba su damu da sa hannun jari ba saboda kowa na tsoron kai ya fitar da kuɗin shi kudin ya sulwanta za a kuma mutane za su dinga ɓoye kuɗaɗensa a gida kenan wanda wani abu ya faru kankasani ikonomin ƙasa zai zai rushe to su wa'annan kasashe da suka ci gaba sun ka sun kalla abin ta nan ne sun ba kalla abun ta nan ne sun kalla abun ta cewa idan ba sun tashi sun yi da gaske ba ikonomin su zai iya rushewa ƙananan tsirarin ɓarayin nan za su iya rusa musu ikonomin shi sa dole suka saka dokoki masu tsaurin gaske to dole afirka ma sai ta kalli abun ta wannan gefen amma ana ganin ai abu ne kawai noman eh, in mutum ya tsaci kuɗi an kama shi polis sun ba da belin shi to za muna to damuwan na gaba ne ba yanzu ba ne damuwa ce da nan gaba za a zo a biya da mutane idan lalle suka tabbatar sun sa kuɗin su a bankuna bankin zai iya rushewa ko a sace kuɗin za su guji bankunan shi rashin aiki zai zo Eh, rashin aiki ya zubin kunan su rushe ikonomi kuma ya riga lalace. To masu sauraro a nan ne maka kawo ƙarshen wannan shirin namu na Afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokacin. A maimakon Malam Mustapha Inuwa Khalifa wani ƙwararren ilimin kwamfuta da ke garin Jos ta jihar Plateau Najeriya ni awal kundin shirin na gabatar nake cewa sai wani jiki. to da wannan ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku da yake ma sauran dakikoki ga takaitattun labarai dakarun kara juyin musunci na iran sun yi tir da keta horumin masallacin kudus da 'yan sahiyuniya suke yi minista harkokin wajen kasar jamus ta kai ziyarar aiki jamhuriyar nijar gwamnatin tarayyar najeriya ta buɗe tattaunawa da barayin daji to ma saurare duka duka iya abin da sauƙi kenan sai a tarbe mu a an jima da rana domin jin mu dauki a dan shirye shirye amma kafin nan amma da mun shi taba alon da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya